muna da shi a cikin kasashen mu da garurukan mu da gidajen mu wallahi da da mu da yawa malamai suna jin ciwon kai dangane da yawan fasawa da ake yi a kan mijina ya aure ne ba ya bani lokaci mijina ya aure ne ya aure ne ko ya gidan nan a nan cikin gasa a tsawon fitna na nasarawa wajen ƙararrawa gaba da ƙararrawa a wani ƙauye da muka jini yau a jiki tambayar farko da mata suka fara tuwo me ya hukunci mijin da ya gaura ciwo masu su shekara da bai alaƙa da ita kuma zai yake faruwa malam wasu maza suke a ruwa da program ɗin na miji ya ne ne ta mace ya rinka da ita to yanzu ba su ka kai sai mutum ya je a auri ɗan uwansa da yake sa shi a gefe hawa yana ta bukata kuma ga masu da aka ɗaura auren su da su lafiya ya yi ban da yasa ana tausaya musu mata wallahi duk mutu duro tana yi aure da kun zaɓi mai kyau ba za ki kuka za ki tana sani you regret in your life saboda rayuwar aure shi ne rayuwar in kika kuma kuma kika fada hannun mijin da ba shi da addini mijin da ba shi da sosai, mijin da ba shi da kunya mijin da ba shi da kamewa mijin da da shi a yi da sansanin sansanin da zai wadatu da ke ba dole ne ke tafiya da wasu da zai kyau tun da ba shi ke da kyau ba dole ne ke yi sha'awa amma da yi ne zai yi ke da shi koran Allah da sa maza Allah ke idan a tafi man tarzon da dina wa kuma ka wata zan wuju إلا تفعلت فتنة بالأرض وفساد كبيرة إذا يجب أن da za عليه وسلم يجي شو واحد يجوز كده إيه، إيه، أكيد في البيئة ده والله ما تغيرته شنو ما توشي وانا حنيك عندك يوم شاور بدون رمضان شال بني لا مقدم البيئة يجي كيف في هذا لا أصابت كده قضايا منها وفصال كبير لفصال اليوم إذا أنا روضة ينزل لي ما تأتي كبير مرة جدا ذات الدين والخلق لا لا ثم لا الدين ده قولي لو ما منيا بس أكيد واحد من قوله قوة مزاتي قوة مزاتي كنا كلمة بايت لذلك إيه شيء كمال بايت كبا أما وصلنا تقول لسوني ما تنشي فكان يكي بشي شوية يعني فيه da wahala tarbiyyar yara amma ba da miki kuma ba ki sake da wani da yake nema ba akwai na kuma da kike da suke yi kuma da suke suke suke wallahi wallahi abin da kike zuwa muke nema da ni ba na da abin da zan a wajen ku duk mun da kike ba nan da ya baki yanzu da kike ta kai namiji zai tsallake ɗan uwarsa mace da aka halarta masa ya aure da yi ne wajen uwarsa luwati neman maza wannan shi ne riyar sexual harassment da batun ya kamata ya faɗa ba wani ta sake faɗa ba mutum ya zai zai da kamar wasu da nishi kuma Allah ya shi kan sai ya cire masa sha'awar matarsa sai sa masa sha'awar nishi wannan shi ne bala'i da muke fama da shi aikin mutanen da ruhu da hannun da yake fakturu الفاعل والمفعول به da wanda da wanda aka yi da shi an sama zuwa ciki ne wa maza yau da aka sana akwai inda za ka je kofa ta aiki da za a ba ka sai an samu da ne Allah ya ji kan matan yanzu za ku zama matan ba su da lokacin matan yasa in ba su ta gani su yana kawai ce ba ta bincike ko rashin lafiya ko kuma akwai shaidan da yake a waje ko kuma yana neman maza ko kuma akwai damuwa je ki ba an ba ka lafiya lafiya ainihin miji Allah ya sa maka yana da sha'awa dole ki zaci matarsa zuyyina linnas حب الشهوات من النساء على ثلاث مدى والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده ومثل المناصر أتعلم أقول يا رجل النساء ما ترجع كدولة معوري الثلاثة عليه كما الثلاثة واستحللتم فروجهن بكلمة الله الذي في مكانة تفرجت لكلمة الله وأخذتموهن بأمانة الله كل يوم ما تقول قولتي لأمانة الله تقول شيء مكريات أمور an aura maka wannan yarinya da kalmar Allah an halatta maka ita da amanar Allah kalmar Allah da amanar Allah shi a gadon bayanka sai ka kula haka ce ma an halatta miki alaka da mijinki da ainihin kalmar Allah kuma an halatta miki shi an mallaka miki shi da amanar Allah to dai da cikin matsaloli da damuwa da suke damun wannan al'umma shi ne ƙoƙarin kauracewa aure to sai kuma ɓangaren mata ma me ne dalilin da mace za ta fi aure tashin hankali bala'in zamani sai a yi ta ko isoshin wahalhalu na aure da lalurorin aure da matsalolin yau da gobe da talauci da bukata da ake ciki da kuma da mutane sai a tattara a tattara a ce saboda wannan ma ai yanzu mutum ya kamata a kula da yin aure hali da aure ne ke aure kuma akwai wani a wata rayuwa da ba matsala a cikin a gaya mai ne ba fara. kuma a gama a gaya mai wani ne fara. bai ba a yi na matsala ai in ba ka so ka na matsala kai ma ka fito da shi shi ma yadda to wallahi ko ɗan jariri da komai wani masa ake ya cikin cikin lafiyarsa wallahi yana fuskantar problem in ko wani ba su ne kyau ba ba su kyau kyau wani akwai ciwo a cikin ta sun yi a cikin to waye zai rayuwa ba waye yi ce miki waye taɓa gaya miki na ke rayuwa problem da za a zo a fanta a ce wai problem sun aure sun yawa yara su yanayi problem wata yarinya ta fi zai ta ɗauki wata ta yi shirin da ta fita fitina a cikin ta ta yi gara Allah ya tawace ta ƙara a kai aure أو المصنع أو الكون لثبات أو المعتبات مثلا نعم ولكن وسأل على أمامك وتجي من شيئا هل تجيك أنت من الخمس ما جاء مصدر أجيب الناس إذا كنت أولا من ذنبي فقال المهجاء إن كل شيء وقوي أما فضلك من الخمس إن كل شيء وقوي ذلك ما على mai kuɗi shi ne zai sarrafa shi mutunci shi bai zama mutunci ba ke ciki da Allah amma za ki zuci ke da a ɗauke a tafi da ke na sa kaza a yawo da ke a dawo da ke yin hau jirgi an ba ki da zai ke duk sare ni kaza wannan ke kai ki ke ke wata kaza ki sa jirgi ki sa jirgi uku kina ganin shi ne kina kashe da jirgi kina gyara kuɗi kina kashe wasu kina kaza duk ya ce ke ke tsufa kuma za ki zo zuwa shekaru an gaji da ke na rufe tsohon da dalili a kan mace yanzu ya kammala da ke aka gama yayi shekara da shekara ce duk wanda ke za su su ne yau ta yari a kai shekara sha da sha bakwai ne sowa ke kuma su ke yi expira in fara ba baki ya fara tsammacewa hanci ya fara motsewa in fitar da hanyar yanki ga balakin dalili sabon Allah ya yi ya gaba da ke ko ba za ki ba wannan tunani na kin ai aure da yaƙar aure da sukar aure ba tunani ne da wa da haka maza Allah ya ce an kama sunnati kamar zabi ba an sunnati ba dai tamimi aure suna ta duk wanda ya ba suna da ba ya tare da ni kuma dole suna hakuri da aure kamar yadda maza ma suke hakuri da aure su kuma kuma dole ku hakuri da su gidan kamar da aka samu Allah ta masu albarka abincin da aka samu Allah ta masu albarka yanayin walwalar rayuwa da aka samu ita ta na Allah ta sa albarka kada mutum ya rinka tunanin dole sai ya samu kaza ku matsalar kuma ta galiba ko abin da yake dafa ku kuna aure jin daɗin rayuwa ne ta aure da tunanin mijin wanci ya yi wanci kaza ko ba ne aiki da ko a gidanku mahaifiyar ki ta haifi wance da wance da wance da wance su kaza ne sai ki ga kanwar ki ta fi ki kyau ko kawar ki ta fi ki lafiya ko ki kin fi ka ƙarfi ita kuma ta fi ki samari ko ta aure mai kuɗi sai kin aure talaka sai mahaifiyar ki tana da kaza ƴar uwarta ba ta da kaza sai a gangan jikin ki ma da Allah ya haɗa ku duba ta hannun ki in kin miƙe hannun ki kina da yatsu guda biyar su biyar ne amma duka su ba daidai suke aiki akwai hikima ولو اختص الله النسبة لذاته إلى ضرورة الأوسط ولكن ينزل بقدر ما يشاء حتى أن لك الشوكة أن تجديدي بالغنو إنتي قدامة لا تبغي إنتي قدامة إلا قدر جديدة مع سلوانة نيما سلوانة تشيك قدامة ألا ربك إنتا كي يدونا بدون أنا كي يدونا بدون توائي كي يدونا بدون أبا قدامة بي أمنا شاك أكي أما أقولتا مع سلوانة كبات سلوانة waɗanda ake ganin suna cikin yin wasan masu kowa waɗanda ya yana da su kuɗi waɗanda ake ganin suna cikin jin daɗi da more wallahi wasu sun fi kowa son duniya da kwaɗayin yin da kamata kowa tsaka wannan tunani na ƙin aure sannan kuma ku daina wannan tunani na neman juna shi na da sahafa السهاق كله الذي أبدا السهاق زنا يجي نيما ما كان ما تكتب لي الوقت في نجي wai yanzu da mace ta biye ce a ɗaura mata aure da namiji ta yadda wai kan kada ka fada program na aure sai ta rika neman ƴar uwarta ma a kamar yadda maza suke neman maza sun ji bala'i da ba ko to haka kuma mata suke neman mata mace ta ɗaura aure da ƴar uwarta mace ko kuma mace ta ne da ƴar uwarta mijinta ko kuma wata ɗaya wacce ke ce na wata mai zuwa wace ni ne cikin da ake yi kenan yau da shi ba kan so program sai mutum ya zo da iyalinsa sai ya gama ta fita shi masa ba ta zuwa kusa. ko ta ce min wulaƙanci akwai wanda sai ya biya kuɗi da zo kwanan ɗakin shi akwai wanda zuwa sai yana roƙar ta, Allah a yana ba mu goma suna nisa ta da ne ba da harka da kai na'am duk sha'awar ta kare ta miƙa ta wani ɗaukar mace abin da ake ke wallahi ya rabba la yi yake kamo mata ku samu ku duba ku koma zuwa ga Allah in kun ji labarin masu yi ku guje kuma ku koma kai da su Allah su nake duk mutum da zai kike mata gidan wata mace ta bar mijinta kin yi jina kin yi jina kin yi jina ba ki da babban da wani lafiya da da ya ba a cikin hawa ko mace ta ke mace da kasuwar da su kuma wani abu yana faruwa a gidajen nini gidajen taro na mata akwai ƙasar ƙasar da suke yawo suna yaɗa wannan tunani na mata su ne na mata in ba ki sani ba sai a tallata ne. wani lokaci ki ga miki kayan barci kyauta wani lokaci ki ga mace kuna tare ya duk abin da tana rubuce tana tattaba miki wurin da bai kamata a taba ba alamun ki kenan illati yalla akwai wannan abu duk kun sani to a da yasa kuke kokarin yakar wannan ba a cikin addinin mu suka ce a yada wannan mummunan manufa gaba ɗaya a kashe sunan aure a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan wannan hana tsaro jiddan tsaro ne zani kuskure ne kuskure ne da Allah ne kuma wannan ta sa Allah ke fushi da mu akan abubuwa masu tare da da ka wannan da kike gaba ta farko ne ke so ya san ni kan muku da sako cewa ku yi gobe karantarwa Allah ku yi gobe karantarwa da Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin rubutu ya aure yanzu Allah ya yi aure ya yi umarni da aure ya samu taron matasa ya gansu a zaune kiyama ta shabara ko wani shaba a muku mun da aka ga mai zaune ya buga da mata ji matasa duk wanda ya samu ikon aure da ku ya ce ya yi aure bai da wani abu da masari wa asalu da sarki yin aure da shi ne zai taimaka wajen kamewa ido sannan kuma da kamewa al'aura mutum da zai zo ya gina ba ko kuma da kan shi ne duk wanda ya je ya yi gina to ya tabbatar sai an yi da ɗansa ko an yi da ɗansa duk wacce ta bari wani namiji yake mata da ke yawa ta ita alƙawarin nan da ba dai za ka yi ba to in sha Allah sai an yi da ɗanki ko kina kabari ko an yi da ita manzara zuriya dubi wani wata shi ba da gari haka duk ubangi ya je lalata ƴar wani na'a ƴar da ka lalata ba ta bi wato ƴar ka ba ta bi ƴar da ta lalata ba to kai ma sai an zo har lalata naka wani yana neman mata ba ina kuma al'amura da ana cikin fitina dole a gaya mutane da gaskiya ni ina tausayin mata da ku zo kuna zaman aure ki gama wasu ki gama kwallo ki gama gyara jikin ki amma da gidan ki bai san da ke ba ba wulaƙancin da ya wuce wannan da muke rike mu wulaƙanci na ƙarshe kin kin gyara kin gyara kin yi kwalliya kin yi duk abin da ba su kamata ke wani shi yi masa wasa shi yi masa kaza amma wallahi ya ɗaga kai ne kan yake ba zai yi ba ya zama a kai amma su waye suke zuwa suke lalata su mata 'yan mata mata 'yan mata irin irin gidan wanki ga su can da haka sai a yi musu wa'azi da su a zuri uban Allah yanzu mutum sai ya zo ya biya wa yarinya kudin jirgi daga wata jiha shekara a garin nan كما مثل هوتيل هايت ستار هوتيل والمكتب اللي كنت فيه اللي بيكيو على الله زي حد اللي كنت فيه الشيء يكون مشان يكون هي أظن كذا كل مية فينا كنا بقاعد نتكلم يكون فينا كنا نكنا ما ما ده يعني مش هي كلام ما كلام ده كنا كنا تأجوا كنا كنا تأجوا كنا نسند الأبواب والله ما تأجوا لك تقول فيه يكون الملاك يعني ما تأجوا da taimaki malamai a kan wannan kowa ta rike mijinta wasu ma ina yake zuwa da ake mu'amala da an gaya ya kwance a yi masa nasiha ya san an gane cewa yana cin amana wace mara kishi ce da za su zama su tuna mijinta yana da wasu mata yana alaƙa da shi da ke damu ba sai ke yi ta kasance na suna zuwa suna zuwa suna zuwa gyara wannan muna mata za a gyara abu na biyu abin da muke so ne mara sai a kai shi ne dangane da haƙuri da mu'amalar auratayya bayan an yi aure majalisar masu aure ne da mazan da mata zai daidai ko da ba aure ba aure na gaya masa ibada ne duk abin da yake ibada a cikin ibtilali a cikin jarrabawa a cikin. kuma Allah ya kan jarrabu mutum don ya gwada imanin shi yanzu misalin azumi kun ga ibada amma akwai wahala akwai yunwa akwai kishirwa amma dole kuke haɗuwa haka shi ma harka ta aure akwai ɗan matsaloli akwai ɗan damuwa na mutum ne kin gan shi ko ya gan shi ya ba da sadaki kuka da ya aure da a wani kina ganin sa kina sha'awarsa yanzu ya shigo gidanki komai nasa da sirri kin sani a duniya ba mutum da ya san sirrin na ƙi gidan ba sai sa za ka yi mamaki yayin da namiji zai zo ya wuce wani wani wulaƙanci in ban da Allah sa mata haƙuri da rikewa da ɓoyewa ai da namiji ai da ita zai buɗe ka a gaban wata mace ya ce mata kaza ko da mace da ta buɗe ka a gaban namiji ke mai ba saboda asirin da ke tsakani kin ga yarfaccinsa kin ga gazantarsa kin ga rashin wannansa kin ga rashin zartarsa da yawa fatan sun san sirrin maza ko ba akwai wanda rikici matar da ke shayar rikici nake shi a gaban ta ta ce da dai da zai ya wata guda da zai wanka wasu yi wankan sarki shi ma a buta rabin buta zai wawa ta ce yau ne yau ne ta yau ko da yau ne ko to haka ta ce sai ke yau duk abin da ya fara a cikin ka ta ga shi ko da bala'in dauka akwai wanda zuwa ake a sa mata a ce ga ruwan wanka

sun zo da wasu ganin mutane da kazanta da Allah ya gaba da wasu kazanta to kun ga ashe ba a yawan haɗari ba mutum ya yi sakaci da hikimar da ubangiji ya masa da zai shigo na hanyar wasu ke da wani A na uku shi ne kan muskiloli da ake samu a yau na mu'amala da gogaye waɗanda ina da tsanin wani ɗaya da yusiyu da bin arzi da zai shi'ur suna yin zaji a bayan kasa ba gyara suke yi ba hmm. kuma ba abin tausayi irin mace a hannun boka yawanci wanda suke cinye kudaden ku boka yi wata ta ce da ɗakin kayan ɗakin ta gaba ɗaya ta kai wani boka wata mota take da shi na hawa ta kifanar da motar ta miƙa aboka kuma wallahi abin tausayi malam wai duka suna yi ne don su mallaki wannan namijin amma suna ga ruwan way ba ake mallakar miji ba bare ga yanki gaskiya namijin wannan zamani Allah ya fi karfin boka sai a zaki da gaske yayin zaki ki kula da jikinki ki kula da tsaftarki ki kula da abinci ki kula da tarbiyyar kanki ki kare mutuncin kanki ya ringa ganin girmamawa a tattare da ke magana ta girma magana ta darajawa mace ba ta zuwa ta zuwa mijinta magana gagagagagagaga ba a yi ko da kina ganin abokinki ne ko da kina ganin kun haɗu ne dole akwai girmamawa tsakanin miji da mata الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعن لكم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وبنجي تبارك وتعالى يتي نمجي شيء كي imam ibn kasir yace huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajib shine shugabanki shine jagoranki shine mai ladabtar da ke yayin da kika kauce ashe ya kamata a samu girmamawa tsakanin miji da mata dole ki rinka ganin girman mijinki dole ki rinka ganin mutuncin mijinki kamar yadda shi ma miji dole ne ya ga girmanki ya ga mutuncinki ya ga kimaki, ya tsare miki kimaki da darajarki ya ciyar da ke ya shayar da ke ya ɗauki nauyin rayuwarki da bukatunki na yau da gobe wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lil alayhinna daraja mata suna da haƙƙi akan maza maza ma suna da haƙƙi akan mata amma maza su suke sama da mata wannan shine abin da Qur'ani ya tabbatar amma wani wa'azi kwanan nan jiya ake mun tambaya a garin nan wai mata sun aiko takarda wai meye dalilin cewa sai mace ta gaida mijinta ba shi zai gaishe ta ba wai a gida wai me yasa miji za ta wai me yasa wai wai sai mace za ta gaida miji yanzu wato kai shi wanda za ku yi miji ina kwana ma ne ma kuke kurkurku ne shi ba za ku yi ba saboda kuna abuja kuna jin daɗi hankalin ku a kwance ma ba da fatawa a da ku kauyukan ku je ku yi wata uku ku canza kama sannan an sake dawo da ku kuna ganin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa har kina ki kwana da miji wai ba za ki bude bakin ki ce kina gaishe shi ba wannan tasa kuke koya 'ya'yanku mummunar tarbiyya yaro ya kwana da ubansa ba zai gaishe shi ba saboda uwar ba ta gaida uba haka ke ma yan uwanki su zo ba za ki sa ƴaƴanki su gaida yan uwanki ba saboda ba koya musu tarbiyyar gaisuwa ba wai yanzu gaisuwa tsakaninki da mai gidanki wai ba za ki iya masa ba ya baki ci ya baki sha ya baki abun zama ya baki abun kwanciya ya baki abun hawa ya kula da mutuncinki ya kai ki asibiti ya tafi da ke yawon duniya ku je da za ku je ba za ki buɗe bakin ki ci ba ina wuni ina gajiya ba manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi hasan law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin da zan umarci wani ya yi wa ɗan uwansa sujjada sujjada da zan ce wani ya yi wani sujjada la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda bala'in hakki mai nauyi da ke tsakanin miji da mata ina wannan hadisin iyaye na mata kun manta wannan ta kuke aurar da ƴaƴan ku ƴan mata yarinya budurwa shekara 16 17 18 19 20 21 ku aurar da ita duka duka babu wata biyu sai kaji ana zage zage da doke doke saboda baki koya mata girma miji ba kin ta yar whatsapp ne yar facebook ne yar twitter ne yar chatting ce ya'yan zamani ya'yan chatting ba abin da suka sani sai chatting ba iya tuwo ba iya miya ba iya kaza ba iya kaza abinci ma ba iya ba ka gama shi ma iya ganin ka kamar ita kai kanta amma wallahi tana shiga kitchen zero Allahu akbar ba shai ka bi hankali ba kan matar ka ta je a ce da ita kake duk wannan kabar da yake saboda ya san matar sa bata da kai shi sa wallahi ga tunan da bai wannan ba, ka isa ne ma wannan Allah ya saka da alkhairi ku yi hakuri in gaya muku gaskiya saboda mace mai iya abinci tana da kima a idan miji dukkan munan maza ne ko wannan malamin ina magana sai yana ce a da abinci da abinci da abinci wannan wallahi nake ga mu <laughs> to gaji wannan shi wahala magana ce a abinci gaji yana kabbara ashe wannan wani sirri ne da mata ya kamata su gane mace tana iya yaɗar mijinta ta mallaki mijinta ta dunkule mijinta ta murkushe mijinta ta sa shi a cikin aljihu idan ta yi abinci mai kyau ki ba shi abinci ya ci ya fara jefar da hular da tukuna ya tashi zai shiga zai shiga toilet a ga yayi kitchen toilet ba zai tafi amma ya tinkari kitchen saboda tsabar tsanti irin wannan matan su ake so masu iya abinci ku tura ƴaƴan ku su koyi abinci inda ake koya abinci in ba ku iya koya musu ba ku ja ƴaƴan ku kitchen su rinka aiki tare da ku kuskure ne uwa kina da yaran ki ƴan mata budurwar yarinya kin bata kawai sai katuwar waya ta dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya a hannun ta ba ta zuwa magana a kai aiki a kicin wallahi kuskure kike za ta zo gidan mijin ta zama ba ta da kima ya je samu wata tsohuwar bazawara da ta gama gogewa in ya kawo ta da ta mai abincin kwana dai kwana biyu ta cinye ribar amaryar ta cinye darajar amarya ku kula da wannan yana da muhimmanci me yasa ni magana zuwa gidan boka yawanci mata suna zuwa gidan boka ne dan su mallake miji to ku ji abu da Allah ya ce kan annabi ya ce kan hukuncin zuwa gidan boka Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada boka shine fortune tela duk wanda ya je gidan boka ko matsafi ko mai bugun ƙasa ko mai gobe da nisa man ata kahinan aw karra aw aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa duk wacce ta ɗauki ƙafa ko wanda ya dauki kafa ya je gidan boka ya gaskata shi da abin da ya gaya masa to ya kafirce da abin da Allah saukar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine alqur'ani gaba daya a riwayar Imam Muslim wanda duk ya je gudan boka ya tambaye shi wani abu ya ba shi labari ya yadda da abin da bokan ne ya faɗa sallarsa ta kwana arba'in Allah bai zai karba ba ina waɗanda suka ce ba za su hau mulki kujera ba sai sun yi tsati ina waɗanda suna neman kujeru na mulki ba za su samu ba sai sun bi bokaye sai an zubar da jini sai an kashe rai sai an ci naman kare sai an ci kwakwalwar kuliya sai an yi kaza sai an sadu da mahaukaciya an yi zina da ita mutum fa yazo yana neman kujera ko yana neman mulki ko yana neman dukiya ko yana neman da dawama wani matsayi sai a ce da shi idan kana so abin nan idawama tsafi kenan ka je wata kasuwa ta ƙauye ka nemi irin mahaukata mata kun san akwai mata mahaukata irin ka gama cike mahaukaciya shekaru ka za mai tsummo kara da datti a kasuwa take kwana sai mutum ya je bankare irin wannan mahaukaciyar isaje da ita wai shine zai samu biyan bukata tsafi to annabi ya ce duk wanda ya je ya kai kanshi shi gurin irin waɗannan mutane to ya kafirce da abin da Allah ya sauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma sallarsa ta kwana 40 ba daga cikin dalilin da yasa mata suke zuwa gidan bokaye shine rikicin kishiya abokiyar sama ya zan kurkushe kishiyata ya zan yi maganin abokiyar ta ya zan yi kaza ya zan yi kaza na'am sai ki tashi ki je wajen mutumin da shi kansa bai iya mallakar abin da zai rike masa rayuwarsa ba ki je ke kin fishi wadata da rubin asiri amma kina neman wani matsayi a wajensa in yana da shi ya baki idan idan idan kura tana da maganin zawayi ta yi wa kanta bala hmm. ai tana so ta mallake mai gidanta ai tana so ta samu dukiyar mai gidanta ai tana so ta samu kaza a'a ko yana so ta samu mulki ya samu kaza a'a shi kan baya son kuɗi karshen mulki ina ce a samu kuɗi da wadata da rabu asiri ko ina ce shine karshe a to tun da shi shi dan adam ne yana so to me yasa shi bai yi wa kansa ba amma zai zo ya ce ka bada kaza ka bada kaza ka bashi dubu ɗari biyu ko ka bashi ɗari ɗaya ko ka bashi dubu hamsin sai ya kusa yi maka sujjada saboda murna da godiya wannan bai kawai tunani kawai ya kamata mu ya gane cewa kuskure ne saboda haka yan uwana mata ku daina kashe junan ku saboda zuwa gidan bokaye wata ta yi wa yar uwarta sihiri da zafi kullum mai gidanta idan ya je ɗakin kishiyarta jini take yi ba gane ba ko sharrin boka wata ta kai yar uwarta a yi mata aiki a raba ta da mijin da aka aikin da aka yi mata duk ranar da kishiyarta ta kama girki in mai gidan ya je babu shi ba saduwa da ke manta da ita kuna da ganin kulle-kullen da ake daga can zuwa nan ko? ana da gani ko? ka idan ya zo sai tare da tana zubar da jini idan tana zubar da jini me zai iya mata sai haƙuri ta ji daya akwai wacce yadda ake shi kuma duk ranar da mai gidan ya zo ɗakinta wallahi azim bai sai sadar da ita ba alaƙa ta aure ba contact saboda ne, zai zo ne ba a matsayin namiji ba duk dabarar da zai yi duk wasannin da za su yi duk yadda za a yi bai isa ba da haka yana kallanta tana kallansa haka zai gama kuka ta gama kuka a su bayi ta yi alwala ya ga masallaci kwana ɗaya ya gama girki koma can in ya koma can kuma namiji ne lafiyayye wata kuma ita ake ɗora ciwo da ya zo sai ta kama zazzabi ciwon kai ba za ta iya sauraron mai gidan ba abinci ma sai yaranta ne za su iya karata mata yana fita ta warke duka wannan shirri ne na bokanci da tsafi wata kuma fada ake hada ta da mijin in zai zo gidan nan to sai sun yi fada zai zo sai zo ransu a bace da ya ganta sai ji haushin ta sai ransu ya bace to yaya za a yi mutumin da ya ji haushin matarsa yayi wani magana kirki da ita duka wannan abun fa yana faruwa da wanda ma ake hana shi ma ya je gidan ba kwana ma wallahi yanzu ma ci gaban su ya kai ga wallahi mace tana iya zuwa ta je ta sihiri da tsafi a gidan boka ta hana mai gidanta zuwa gidan kishiya da ya je sun gaisa da daddare sai ce to sai an jima ina za ka zan tafi gidan wance ai yau nake da girki ba zan iya kwana a gidanki ba an gama da Za ka ina ba ku shawara iya na mata mu yi sanci waɗannan abubuwan topic ne mai faɗi to amma ba lokaci gajeren lokaci ne eh, eh Allah tabaraka wa ta'ala yana saurara wa azalimi yana jirinsa har zuwa lokacin da in ya kama shi fa idan akhadahu lam yuflithu idan ya damke shi to ba zai fice shi ba zai azabtu so ku zauna da akida mai kyau ku yi tawakkali ga Allah duk wacce kike so ta mallake mijinta ki kula da tsafta dan namiji yana san tsafta ba san tsafta, ki kula da ladabi da biyayya da faɗin maganganu masu daɗi ki kula da ainihin kulawa da karfin ƴaƴanki ki yi hakuri da mai gidanki ki daina zuwa kina yaɗa shi a duniya kina kai sa kina da yawan fushi kina da yawan hanci, kina da yawan kaza duk waɗannan abubuwa ne suke rage wa mace daraja a idan mijinta sai ki ga yana baya baya da ke daman al'amari irin na harkar auren an cikin ya ya zauna shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara duk kuna tare kullum an ce an lallaba a kin gaji shi ma ya gaji me yake zaunarwa tsoron Allah da takawa shine yake zaunar da mata su zauna ina ba ku shawara ku yi irin abin da na na sauda ta gaya annabi wata rana masu ala sassan mai ce na sauda ya ce na ga tsufa ya zo miki sama da shekara 60 da wani abu imra'atun sabita mace ce wacce kike mai girman jiki da tsufa a cikin matan annabi ita na na sauda binta zama al'amiriya sai ce da ita ko in sauwa ke miki ne in sake ki kawai ki huta ba sai kin ci gaba da wahala zaman aure da rabon girki ba ta ce ya rasulullah babban buri na sallallahu alaihi wasallam in mutu ina karkashin igiyar aurenka yaya zan kuskura in bari ka rabu da ni in mutu ni a matsayin ba matarka ba ta ce maganar kwanan aure ne ni yanzu shekaru na ba ni da bukatar namiji a yanzu shekaru na ban da bukatar namiji na mace tana iya kaiwa wani lokacin da ko namiji bai zo mata ba babu damuwa shekaru sukan iya tsamba ba haka da haka kwana na girki na na ɗauka na bawa na na aisha ka je ka ka karɓa ta karɓa radiyallahu ta'ala anha na na aisha ta karɓa ta yi godiya a riwaya aka ce a duk cikin mata annabi ba matar da ake kai a haɗe ba matsala ba zaman ba damuwa irin na na aisha da na na sauda na na aisha tana girmama na na sauda oba saboda me ta ɗauki last card ɗinta darajarta da komai nata hakkinta a wurin annabi ta ba na Aisha dan haka na Aisha an zo rabon girki kwana biyu take ci ta ci kwanan ta ta ci kwanan me ta ci kwanan na sauda to ashe yana iya yi wa yanayi ya sa mace tsufa ko shekaru ko rashin lafiya ko matsaloli ya sa a yi tunanin a yi terminating zaman auren kada a yi haka ai sulhu ya halatta a sulhu kamar wacce ta kamu da wani ciwon da namiji ba zai iya kusantar ta ba kar ki tona kanki asiri ki take ta zaman zawarci ya barki a karkashin zaman aure ki dauki girkin naki ki ba wata amma zazzafan kishin kuma ya bari ku yi wannan wata ta eh, eh, eh, ma'ana wai an yi maganar ba ta kirki wai yanzu ta ɗauki girkin ta ta bawa kishiyarta matan wannan zamani mace fa haihuwa za ta yi jego jabe jabe ba. jego wani mai gida zo yace dan Allah yana neman ki dan daga mun kafa tunda dai kin haifa zan dan koma can tace wallahi tallahi ba zai taba yiwa ba yace yanzu ana jegon zaki girki tace girki kai ka ji jaraba rabe-rabe da jegon nan gaya miki ɗakin ta a cike da tsamin jego amma wallahi saboda jaraba wai sai ta girki wai dan ne don ko bakin ciki kar ta barwa abokiyar abokiyar zamanta wannan ranar shi kuma miji shi ma biye ta ai sai ka bata hutu kawai ai tana haihuwa ka to hajiya na baki kwana arba'in ko kwana tamanin ki dan huta ke ma ki murmure ki ja da ki. amma zo a jawo ka <laughs> a jawo ka kuna jego tare tana jego kana yin jego wannan abu ne mai kyau in mutum ya so zai tausaya ya taimaka amma dai kun ga irin wannan ɗabi'a kama akwai rashin zaman lafiya kama akwai rashin tausaya wa juna kama akwai rashin amana da juna ba laifi idan kin dauki ranar kikin ba abokiyar zaman idan dai ana zaman lafiya ko kuma ma ana faɗan ma ki bata ai kin gama da kike ce mai matsayi Allah ubangiji ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya ba mu dacewa Allah ya zauna da mu lafiya bari in gasa ta anan saboda yanayi na lokaci lokaci abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya mana afuwa yana addu'a ga wannan ma'aurata ɗan uwa mala Aminu Muhammad da kuma mahaifiyarsa wacce take uwa uba a Hajiya Binta wanda ba abin da zamu ce mata sai dai Allah ya mata albarka Allah ya saka mata mace mai kamar maza mai himma da kokari zirga-zirga akan harkar da'awa da karantarwa kin yi dace da rayuwa kin samu ɗana kirki mai kokari zuri'a ta yi kyau ke addini danki addini yan uwanki addini addini ko mutane sun girmama baki sun taho daga nesa sun halarci wannan taro kai ma dan wamala aminu Allah sa kai koyi da ɗabi'ar mahaifiyarka ka ninka ta tafi ta kai ma amarya ina miki murna kin shigo gida na mutunci da kima da daraja Allah sa ku zauna lafiya Allah sa ku amince juna duk wanda ya zo wannan guri da wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo da kusa Allah ubangiji ya saka musu alkhairi akwai manya-manyan mata da manya-manyan maza da su suna halarci wannan wuri duka Allah saka kowa da alkhairi kowa da kowa Allah mai da shi gidan shi lafiya ni ma Allah mai da ni gidan gida lafiya kowa Allah saka mai da alkhairi kai ma Allah saka maka da alkhairi ko ma Allah saka muku da alkhairi barin dakata anan insha Allah abin da na faɗa daidai Allah ya warkar da mu ya yaye mana dukkan bakin ciki da damuwa ya ba mu lafiya zaman lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai takarda da aka aikato aka aiko ta kwalifikansari ba za a rufe da addu'a ne ko akwai abin da za ku yi program to bismillah akwai mai tambaya ko gari da jama'a sai mai